Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san yadda shan miyagun ƙwayoyi kan shafi lafiyar mutum? Abin za mu fara dubawa kenan. Babu mai hoji da ke na in ke lafiya uwar Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk da ƙoƙarin da hukumomi suke na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi masu sa maye, wannan matsala sai ƙara ƙamari take yi a Najeriya. An gano cewa yawan magungunan da musamman matasa suke sha sun ƙaru. Yanzu daga cikin abubuwan da wasu mutane suke sha hadda jikati ɗan lipton a cikin barasa mai ƙarfi da ake cewa jin da turanci da shan ƙwayoyin magungunan tramadol da kodin fiye da kima ko kuma busasshen ganyen gwanda ko su sa sweet ɗin tamtam a cikin lemun kwalban lakasera ko kuma busasshen ganyen ayaba ko ƙonannen taya ko kuma a sha maganin mura benelin fiye da kima ko kuma a garwaya da lemun kwalban coca-cola ga sunan dai haɗe-haɗe iri-iri baya ga hodar iblis da kuma ganyen marijuana ganin yadda wannan matsala ke ƙara ƙamari za mu dubi shin yaya wannan banzar tarbiyya ta shan miyagun ƙwayoyi ke shafar lafiyar masu sha Kai wasu ma har fitsari suke adanawa na tsawon kwanaki goma kafin su sha, ko a sha ruwan kwatami, duk da sunan samun gushewar hankali ko kuma a zama a kasance cikin maye. To likitanku Dr. Muhammad Ladan zai dubi matsalolin kiwon lafiya da ke tattare da shan irin waɗannan miyagun ƙwayoyin da na lissafa. Danalin magani ne, uwa a kiyaye, a daina sha a To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ka ji abubuwan da mutane suke sha musamman eh, matasa uh, domin ya sa su maye. To, ina son mu bi wa'annan abubuwan daki-daki. To hajiya. Misali yanzu waɗanda suke shan kamar magungunan tramadol ɗinnan da kudin fiye da kima. To. Wani irin illa nake musu? To na farko kamar musoma da shi kamar kodin din na hajiya. To in ka soma shan shi zai sa ka maye zai sa ka yawanci kuma waɗansu in ka sha shi ma zai zai canza yadda zuciyanka take aiki waɗansu ma an ka sha shi da yawa yana iya sa ka daina numfashi ma kwana ya halaka ka. To likita ka ce in in abu ya zo da ƙarar kwana wato mutum ma har sai ta kashe shi. Ya eh, sai ta kashe shi domin abin yadda yake yana yakan shiga ƙwallon kwallon mutum ne ya canza musamman kuma na matasa wanda suke da na matasa da suke shan shi to bayan wannan yakan canza kisan kwakwalwar bata kosa bata gama kosawa ba muna maganar matasan nan yan shekara goma kila sha uku sha shida sha bakwai har mutum ya kawo nan shekarun kwakwalwarsa bai kosa ba ai har yanzu tana kana canza har yanzu hajiya wannan oh. shekara eh tana canza har lokacin To sai mutum ya kai kamar shekaru nawa ne kwakwalwa su ke ko sinadari? Ishirin, wurin ishirin ishirin da ɗaya to ta gama canzawa kenan amma duk haka har lokacin nan tana canzawa. To in kana sha sha ɗin takan canza kwakwalwar ma gaba ke ɗaya. To ashe sai mutum gida ya kamu da hauka kenan ko? Eh wani lokaci waɗansu kan ce hajiya na akwai da yawa don abubuwan da ke faru in kai ta sha ka sha kuma domin tsiyar waɗannan abubuwan hajiya shine in ka sha kowane lokaci sai ka ƙara sha. karisha sha sai ka ƙara sha kafin wato ya zama maka jaraba eh ya zama jaraba kullun karishin shi kake to in kana shan shi haka to har ma ya kai inda zai canza kwakwalwanka mai hallaka wani lokaci sai ka haukace ma bayan da za a yi da kai to mun ji na kodin tramadol fa tramadol shi kuma tramadol din shi ma haka aikinsa kusan kaman kusan ɗaya suke su wannan waɗansu kan sai ko kodin ya sa su wani karfi to irin shi ma kamar irin tramadol din nan shi kuma banda wanda zai canza kwakwalwar in aka sha shi da yawa yana bata hantar mutum. To kaga ciwo kenan. eh ciwo kenan to wannan kuma in kuma wannan hanta da ɓaci in in ta ci gaba da ɓaci wani lokaci in kuma ta tsanani to yana iya hallaka mutum to shi shi yasa ake kira irin su liver cirrhosis da ake kira wani lokaci ma an baka yi sa'a ba yana iya kawo sankara sankaran ciki ko sankaran hanji sankaran hanta subhanallah eh ya eh, kuma lokaci har ma na hanji kuma dan su in ya tsanani ma har yakan ka irin gyamban ciki ɗin na hajiya to duk waɗannan abubuwan da bai kamata shi yasa kowane lokaci ake ake cewa mutane kada su shaye-shayen nan to likita ka samu ka kayi bincike ko wasu wai an ce wai ko sai su ɗauki wannan sweet ɗin nan da ake sha na tom ɗin nan sai su eh. ca cikin lemon kwalban lakasera don ya sa eh. su maye to me yasa idan aka haɗa wa nan abubuwa guda biyu su kuma irin wannan wani irin lahani suke musu to su waɗannan kin sani yawanci abubuwan nan kaman ayoyin ma kaman ake ana kiransu chemicals turanci to wani in ka haɗa su sukan canza su canza abinda suka canza ɗin sai sa mutum maye to to su kuma waɗannan suka canza ɗin nan to su abinda kuma illan su waɗannan wani lokaci yadda suke canza ba tabbatar da abubuwan da suke canza ba wani lokaci wani lokaci in sun canza ɗin zai iya sa maka illa kwarai da za ka ma daina numfashi wani lokaci ma ya halaka ka. Subhanallah. Eh. To masu hada um, shan Benelin fa maganin mara. Benelin kin san Benelin yana da kodin a cikinsa. To. Benelin da kodin dun kodin din nan a Benelin da kodin din ke ke hada ke sa su maye din. Kuma akwai wani wanda ake hada da Benelin da dexamethasone da DM suke kiran shi an. To shi wannan shi ma bai kaman kusa da kodin yake amma su duk waɗannan in ka sha su da yawa kamar kin san yara wani lokacin ka kalba su da biyu ko uku gabaki da kai gabaki ɗaya haka to shi ma wannan in ka sha shi haka duk illar yino yana kawo waɗannan suma. ma. kamar wani irin ciwo kenan. kamar shi wannan benelin kodin kamar yadda muka ce na kodin din nan yana iya sa ka in ka sha da yawa zai iya sa ɓata zuciyarka ko kuma ya hana ka numfashi kuma wanda zai ke taimakon ka lokacin da ka daina numfashi to in kwana zai iya hallaka ka shi ba. Eh. To masu garwaye benin ɗin da kuma Coca-Cola fa. suna sha to ai coca cola din wani lokaci sukan hada ne don kada a san abin da suke sha to wato sun boye eh. boyewa suke yi boyewa suke yi waɗansu abin da suke hajiya sai a sa bene din sai a kawo ko sprite ko coca cola a ta dige ta a ciki da an dige ta sai ga mutum yana sha kamar coca cola yake sha amma uh, benelin ne ke sha to likita ka samu ka binciki masu sa a uh, lipton cikin barasan nan da ake ce ma jin da turanci su sha to shi barasan waɗanda suke sa haɗin nan shi wani lokaci kan ƙara ƙarfin barasan kin san kuma barasan ɗin yingiya ne sosai eh. ita kuma in kana shan ta da yawa shi ma wannan illarsa hantar ɗan adam yake batawa? to in san sa lipton na a ciki kace yana ƙara kuma ƙarfin eh, giyan kenan eh duk wannan lipton ɗin kamar yakan canza yadda ɗanɗanarsa da yadda yake kawai amma duk ƙarfin giyan ta kan ƙara kuma tsananin sa yakan karu to shi kuma wannan tsananin in kana shan kowane lokaci na bata hantar ka abin da ya wato galibi dai wa'annan kwayoyi din ma sun fi ma hanta lahani kenan ko tunda eh na ga kusan dukkan su kwayoyin akwai su waɗannan kamar kin san akwai irin su tramadol da sauransu su wannan kin san in mutum ya sha su jikinsu ke narkar da shi yadda ke fitowa kuma ta hanta ke tace shi To, a saboda eh, haka. Yadda yake bi kenan. To su kuma kin ga kamar akwai nan wani lokaci waɗansu abubuwa da ake kira kan nan waɗansu abubuwa da yake da kashe mutane a ƙasar nan kin san da ake kira opioid. Eh. To su kuma waɗannan suna canza ƙwaƙwalwar ne da canza yadda mutum yake tunani kuma wani lokaci za a ga mutum canza yadda mutum ma al'adunsa yake yadda yake sha'ani da mutane duk sai canza. To, kita ga wani abu masu kuma adana fitsari wa sai bayan ya yi kwana goma a sha kuma fa. to wajen fitsari kin san an fitsarin mutum akwai su nitrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita daga cikinsa to su wannan suka shiga suna iya canza maka yadda kake ganin abubuwa su makantakar da kai kenan eh sai su sai su canza in suka shiga kamar ka, shiga jinin ka, sai su canza kamar in ka ga abu za ga ya canza maka za ka kana ganin abubuwa ba kamar yadda ya kamata ba kana cikin maye kenan eh kana cikin maye musamman maye sosai mai tsanani To wani irin illa game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin ne yake musu. So shi wannan mai kamar iska ɗin in ya shiga huhun mutum. Eh. To shi kuma wannan yana yana illa ne ga huhu kamar shi in ya shiga huhun kai kana sha da yawa to yakan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu yanda ma numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa in kana shakan shi da yawa in kana shakan mai fitsarin ba sha su eh, suke ai wani lokaci ba sha wani lokaci ai kamar sukan sukan shaƙa ne kamar iskan da ke fitowa kamar kin san waɗansu ma suna haɗa kamar irin su gulu gulu ɗin suna shaƙa gulu wanda ake sawa a haɗa abu da abin ya lalace? Eh waɗansu suna shaƙa shi ma don na karanta abin da suke. Subhanallah. Suna shaƙan shi. Shi kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fita da cikin suka shaƙa to shi kuma sai sa su irin mugun maye shi kuma. Ka ce kamar fitsari yana ɓata huhu. no iskan da iskan da ake kin san ba wani lokaci ba shan fitsari suke gaba ki ɗaya ba akwai iska da ke fitowa da suke shaƙa. To iskan ne yake bata huhu. Eh iskan da ke shiga ya shiga huhu mutum sai ya bata shi. To haka yake kam da kwatami? eh da kwatamin shi ma iskan ne suke ai kwatamin da iskan ne da ke fita akwai inda yar haɗu din akwai isko kamar wadansu abubuwa da chemicals da kamar abubuwan da ake haɗawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikin su gas da turanci to shi suke shaka shi ke sa su ke sa musu abin da suke samu a ciki to Allah ya sauke Amin amin hajiya. Masu iya magana suka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Eh gaskiya ne hajiya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. To likita muna fatan masu mu za su gafarce mu domin a saboda ƙurewar lokaci ba za ka samu dama amsa wasu daga cikin tambayoyinsu na kiwon lafiya da suka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin da Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. ka ba ta sha, yayanka ba ya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau. Takan lalbaɗan dai. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara, kwaya fa ba. To tun da ba na sha,